masaurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna muhallin rayuwarka shirin da muke gabatar muku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen hausa na arafai kamar kullum dai shirin kan yi dibi ne kan batutu wanda suka shafi muhalli canji da dumamar yanayi da noma da kuma kiwo shirin na wannan makon zai mayar da hankali ne a jamhuriyar nijar inda za mu diba muhimmancin iccen ɗakwara wajen kare gurgusowar hamada da kuma wasu alfanun iccen ga ƙasar noma. Ɗaya daga cikin abin da ke kare hamada da hanyar rage gusowar rairayi tare da iska, sannan da raya ƙasar noma da ta sallace. Masana na ganin babu kamar iccen akwara wanda ke fitar da ƙaro. Tun shekara ta dubu biyu da uku ne gwamnatin shugaba Tanja Mamadu ta fito da wani sabon tsari na bunƙasa noman wannan iccen a faɗin ƙasar wannan kuma don yaƙi da gurgusuwar hamada sannan da samar da kuɗin shiga ga manoma lura da irin maƙudan kuɗaɗen ƙaro da manoman ƙasashen sudan da chadi ke samu lamarin da ya sa suka fita sha'anin shuka suka mayar da hankali ga iccen na ɗakwara To sai dai shekaru sha uku bayan wannan hoɓɓasa da dama daga manoman ɗakwaran sun yi watsi da wannan sana'a saboda rashin samun biyan bukata bayan sun shuka dubunnan ekoki. Mamman Isaka ɗaya daga cikin ma'aikatan kare gandun daji a jihar Maraɗi ya muna bayani a kan iccen na ɗakwara tare da bayyana kaɗan daga amfanin shi ga muhalli. abin da ake ce ma iccen akwara icce ne mai kaya kawai sauran itace da kake gani a cikin nan jiha tamu na maraɗi. amma bambancin shi da sauran itace icce ne wanda yake ba da ƙwaro na musamman wanda mutane sun ka yaba da shi icce ne wanda ke da jimirin wahala kuma shi na da jimirin rashin ruwa ta fannin kariya hamada icce ne sai in ce maka mai umfani da yawa umfani na harko in ka ɗauki lokacin zahi lokacin ciyawa ta ƙasa ta ƙare basashe na amfani da wannan kunnuwa na shi da komi a lokaci ne kuma wanda adda iska sosai iska yana bugawa a cikin jiha to wannan icce amfanin da yake mana shi ne kama inda ya kasance akwai wannan icce ko iska ya zo wannan sayu na shi suna mai ƙasa ba shi samun hita da rairai har shi kai shi a wani waje kuma ka san inda adda icce da inda babu icce ai ba su zama guda inda ke da icce kasan icce yana sa ƙasa ba ta saurin bushewa kuma akasari a kewaye mutane suna samu da su da busashe inda suke hutawa idan rani ya yi lissafin da an kai ya nuna cewa iccen nan inda adakwai shi na ɗakwara wuri ne wanda za ka iske ya ɗarmu sosai ya ɗarmu kuma a kewaye za ka iske hakukuwa iri-iri sun hito kuma rere ma na musamman bai samu shigusa ko iska ya zo Nijar dai na cikin kasashen da ke yankin Sahel kuma waɗanda ke fama da matsalar gurgusowar hamada. Alhaji Lawali Garba ɗan Isa na cikin manyan manoman da suka rungumi noman ɗakwara tun kiran farko na hukumomin Nijar kan noma wannan iccen. Kuma yana da eka hamsin ta ɗagwarar ga kuma abin da ya shaida wakilinmu na maraɗi Salisu Isa kan dalilansa na rungumar noman iccen. gaskiya akwai wani eh, gida na alhaji ya kashe da alhaji amadu wanzu suka jawo hankali na bisa wata furoje da ta zo ta ce mu su ma suka zo muka tafafuta ka samun hilaye wanda za mu shuka ta su sun samu hili sama da eka 200 suka sata ni kuma na da eka kama hamsin aka zo na ba da wani yaro aka tafi da shi da kura kuma yadda za a gyara da domin karin ya zo to gaskiya na yi aka ce karan bai bada domin na ga kamar shekara biyu ina yi to bai iya ɗaukar nauyi na domin bai badawa kamar yadda ake yi sai na koma wajen su alhaji haya na ce aka suka ce to gaskiya su ma sun yi babu na ce gindi nawa suka su sama adadin ko nawa ke gare su ba to dama mutane suna mu a wannan suna cewa mun zo mun tsaye da wurin mu kaza kaza kaza na ce a tun daga gwamnati ta kasa ta ce ai wani abu yana da amfani ko da yaushe gaskiya ni dai nawa yana nan har yanzu Ina ci gaba da nome shi na san dai ice nan Nijar bai zama banza shekara nawa da ka soma wannan noma na dakwara ya kai shekara takwas yanzu kuma gaskiya ni sun zama itace sosai kuma ni dai na yi alkawari zan rike su haka nan matahi zai jin daɗin mu da suka kyale mu ita kanta furujan da ku kuma bangaren gwamnati ta kyale mu da muka kashe muka tsaye da gonakin muka shuka waɗannan abubuwan ya kamata mutane su ga ana kula da mu domin su ma su yi kokarin yin ire-iren waɗannan abubuwan da muka yi domin yana da hannu wajen gindi arba'in yana da magara wajen gindi ɗari da wani da bedi ciki wajen bedi kusan ɗari shida da wani abu yana da na shuka kaba goroba da sauransu na shuka kuka abubuwa da yawa na sa amma dai ta na ta gaya musu nan daji dai shiru ba wani abu nan to kaga da suna ganin ana kula da mu kowa zai ba da ƙarfi bisa ire-iren waɗannan abubuwan domin aiki wanda ke yawa an yi to a nuna mai an san yayi domin a jawo hankalin wasu mutane to kamar cikin ita wannan ɗakwara babu wani noma da kake yi ko ko ita kaɗai ce kawai yanzu da na gari duk na gaji da abu na joel ma ya zo ce in bashi shi zai sa gero ciki ya sa yanzu ana noma shi sosai an sa gero ciki kai ya ka ga yanayin geron na cikin ita wannan dakwarai da kuma wanda ba cikin na dakwarai gaskiya wurin ya yi ƙarfi domin ganyen da ke zowa ƙasa na ga gonda ta canza sosai tunda babu iska yanzu kuma ga ganyen na sama yana yana zuba kasa yana rubewa gona da gaskiya ta yi kyau sosai dama dai matsala dai sai dai wannan rashin in kai wahala ka ga menene sakamako amma kasar ta yi ƙarfi eh, ƙasa alhamdulillah yanzu gaskiya wuri ya yi ya tashi daidai yadda nake bukata kuma na ganin wata rana insha Allah zai za a ci gaba to ya batun zai ƙasa wurin alhamdulillah mu har makotan wanda ke nan kusa yanzu an samu sauki da in na yi shuka iska zai ta bugun kunnon ta ta abu na sai kudu ne ta sai an barin domin wurin hili ne amma tuna ne ta yanzu a makota na akwai saukin iska yanzu yayin da manoma akwarar da dama suka lura cewa iccen bai ba da ƙaro sosai kamar yadda aka kwadaita musu jami'an na gandun daji na cewa akwai dalilai kamar yadda mamman isa ka ya bayyana kasan ba da ƙwaron nan dangance da lokaci ne da aka shuka icce ta fannin ilimin kimiyya ana cewa yana soma ba da ƙwaro daga shekara hudu zuwa biyar amma ya kasance ya gama icce ya gumle sai ya yi kamar shekara bakwai sannan ya rinka ba da ƙwaro mun lura kamar akwai bambanci tsakanin yankuna na nijar inda ake samun wannan kwaro sosai da kamar jihar maraɗin mun ɗauka kamar talabiri ko difa yankuna ne yana ba da ƙwaro sosai manya-manya kamar nan jihar maradi akwai bambanci bai badawa sosai kamar me ya kawo wannan matsala kasan shi wannan akwara mai ba da ƙwaro icce ne mai aiki da wuri wanda ya kasance mai rairai in aka dasa shi abin da ya shahi arewacin maraɗicin abin da ya shahi wajejen da ƙwarama ya yi kaga departama ne wa'anda akwai rairai da yawa a cikinsu to lalle na ana sa tsammanin iccen nan ya ba da ƙwaro sosai abu na biyu shine wajen zaɓen iri ya kamata shi ma a yi taka tsantsan da zaben iri iri na gari yau akwai mutane da yawa ka gani in ba su suka nemo iri nagari ba a inda ya kamata a neme shi wajen wa'anda sun kasan shi sai su je su nemo farar kaya ta zama musu zancen akwara haka nan kaga ba ɗaya ba ne in kan nemi farar kaya ka je ka shuka alhalin ya bambanta da akwarawa ga mai da kwaro kuma yanzu icce da an ka ce icce ne mai jimirin wahala kuma yana jimirin ruwa sosai in ka ɗauke shi ka kai shi inda ake samun kama alal misali milimetar 900 na ruwa nawa na ruwa kaga a lokacin nan girma ɗaya zai yi shi babban toho amma ba ya maka yadda kake so ba kama in aka shuka shi gaba arewa a wajen da kwaro a wajen ina haka kamar wajejen nan kaga wajeje ne da ana wani bi a samu milimeta 200 250 haɗari haka a cikin shekara. Alhaji Lawali Garba ɗan Isa yana ganin dole fa hukumomi su waiwayo ga wannan noman iccen na ɗakwara duk da ba wani karo amma su sun rayu tare da samun raguwar iska. to gaskiya yanzu dai ba kamar da ba domin lokacin nan akwai musannin daji da suka ce za su zo a wata sallah da za a yi ta out throughout aka ce aka zo za a yi ta gona ta lokacin da shi tanja ya ji eh, wajen da kwarar ɗan wata shekara cikin damuna ba sai kuka san lokacin wanda hamutu suka tira da cacen wurin wata gonar karo ta dan a shi kara to ya bamu wannan abun yasa dai muka ji ƙari muka ba da himma ga yanta to tun da wannan lokaci ya wuce to duk wa yanzu masu ita dai gaskiya ba a san da su ba don na ta gayin musannin daji na gayi nan maraɗi na gayi na yame na gayi madarin ha fatan ina da takarun gona kome kome amma dai ba da wata magana wadda za a ko a kara mana kari in ji yin abin gashi gashi kamar su malaman dajin me suka ce muku dangane da abin da ya sa ba a samun karan sosai misali wani lokaci mun yi hira da su suka ce mana kamar wajen ƙasar ta nan ba ta badawa kamar yadda wasu su yau na ci ah, to ai in an ce ruwa muna da sanyi nan wajen kuma in an ce haƙwa wani ba gona ce haƙwa haƙwa ne kenan ba mu dai san ne ba kuma gaskiya da hasan ce mana yan naje a sudan akwai wani abin da ake samu can a zo a mata allura ko ce to dai na gani tunda dai ban ga mahita ba ban ga ana bani gari ba dai ni ma dai na tsaya ina dai kula da ita a bakin gwargwado in mata noma da rani da damuna in yi kuma in shishibe ta yadda na tawo kasa kasa saboda wani ya samu iska. mine ne fatan ka alhaji dangane da wannan harka ta noman dakwara wadda ana iya cewa yanzu kamar an yi sakaci da ina da nuna ma su shugabannin wannan wanda suke su noyan kasar nan ya zama bisa kansu kasar nan tana bukatar ita ce na ga sai wani kokari wata furi ta zo da an kakafa fano na cewa kowane gindin sassabe ana iya bar ice guda kaza kaza ko kuma an aza mutane suna kula da wannan nagin yanzu da mun yi mana da gonaki wanda nake duk da irin waɗannan itace wanda muka kewaye amma muna so gwamnati ta hito karara ta zanki nuna mutanen da suka yi aiki bisa wannan abun ta nuna musu ta san ko suwa ne kuma ta nemi wasu su yi irin wannan hanyar kamar kai ga tunaninka yanzu wannan itace na ɗakwara tun da kai kaga amfanin shi ga noma kuma kaga amfanin shi ga amfani da itacen shi misali wata shawara za ka ba mutane dangane da shi wannan ya ce na dakwal to musamman manoma to alhamdulillah yana buƙatar duk manomi gonar shi da gidan shi idan aka ce lokaci ya yi na damuna akwai itacen da ba sai an ba su ruwa ba ya yi ƙoƙari cikin gonar shi ko da gindi hamsin ne ya ce duk shekara yana sawa akwai itacen da ba sai an ba su rawa ba akwai waɗanda sai an ba su sai kawo cikin gari kasa in kuma wanda ake ba ruwa ne ga kai fadama kasa in kuma wanda ba su bukatar ruwa ne ka je ga karkara kasa wannan shine amfani ne namu tunda wata rana icinin da ake gani ba karamin taimako ba za yi zuwa gaba an ma yanzu muna ganin wani bai damu da su dole ne sai an yi amfani da wannan kaga hannun da ce mana da shi gindi a cikin gonan nan na san nan aka ce ka nema hannu akwai a wannan munan waje jamu gona ta inda ke da ice ina da goruba wadda cikin gona ta sai ka samu gindi 20 sha biyar goma wanda na kewaye kuma yanzu ta da daya ita ka san duk abu ne wanda suna suna tattaya da zamani kuma suna karewa ko ita ce da dama waɗanda yanzu su musanin su bore da sauransu su yanzu in ka tambayi malaman gona su sun san malaman da sun san itace waɗanda babu su yanzu kuma kamata a kula da su yanzu in rani ya yi raƙumi za ka samu cikin gona ta kasan shi rakumi yana son kaya hasar na kai ina sa ana taro su saboda wancan na sama suke wa nan yawa sun sun yi tsawo sun yi tsawo zuwa zira bakin suna abin sun da shi shan daji ce wani abarbaran suna canye sama shi ke sa ta ki yin sama sai ka samu wajen rakumi dari biyu sun tsaya cikin wurin me ke tsaye da su wannan abu wannan kaida suke ci wannan ganyen nata da busashe duka zaka ta wani akwai ƴaƴa wanda suke zubowa ƙasa da ganyen nan suna amfani da shi kwarai busashe suna abu shi yasa wurin yayi ga takin busashen gami ne duka wurin yayi samu ya karfi sai dai a ta bakin ibrahim jaho wani karamin manomin dakwara kuma wanda ya daɗe cikin harkokin itace da kare gandun daji bayan ya bayyana amfanin dakwarar ya kuma taɓo wasu daga matsalolin da kananan manoma ke fuskanta To dakwara ita ne mai gyara yanayi da sauri. Yanayi in an ce yanayi kamar canji yanayin gari ya shigo. dakwara inda ta yi yawa tana kawo gyara tana sakin wani sinadari wanda ke gyara hayakin da muke bata sararin sama da shi sannan icce ne wanda in ƙasa ta zaizaye ta zama gata nan ba ta da ƙarfi. in aka shauka ɗakwara ɗakwara tana da wani sinadari ga sayunta wanda nan da nan za ka ga ta kama wannan eh, wuri ta maida shi daidai har ya har zama hako-hako komi yake rere kuma ɗaukara icce ne wanda yana kariya iska kware da gaske sannan icce ne wanda yana taimakon bisashe ga abinci kamar abin da shahira shahi awaki da sauransu shanu ma suna amfani da ɗiyan ɗaukar lokacin shekarun baya an sa guri da dama bisa gare ta kamar ta ba da ƙaro wannan ƙaro kuma a samu kuɗin shiga ya'anin nan da za a kashe ga wani ɗan abu na harkar gida to shi ya yasa manoma da yawa suka tashi daga mai eka saba'in eka tamanin eka ɗari eka sattan duk manoma suka sanya an nuna musu cewa ana bukata wannan ƙaro don kuɗi ne tun daga nan za a sai a kai ƙasa waje mutane suka tashi suka ta sanya alhali da suka dasa iccen nan ba su ci umarnin shi ba daga haka abu ya taɓarɓe ɗakwara kowace iri ɗaya buwa suke kawai su zo su turka su dasa ni da kaina mun dasa ma manoma itace na ɗakwara yadda dubu goma cikin gonakansu domin gurin wannan samun kuɗin shiga sai su ba da ekokinsu mu zo mu dasa to sai ya zamanto ashe ɗakwara mai ba da ƙaro daban take kuma ba a sanar da su ba cewa akwai ƙaro daban kamar cordofon wadda ta hito daga ƙasar sudan ita daban take to ita ta haiba da ƙaro su dai an ce musu su shibka ɗakwara kenan kowace ɗiba suke su sanya to kuma ɗakwara ba a nuna musu ba cewa inda ke da ruwa kusa to mawuyaci ne ta ba da ƙarin yadda ake so muddin tana jan daɗi to ba ta ba da ƙaru to sai aka yi ta sata alhali wuri-wuri ya kamata a sata ba ko ina ba. Tsarin itace dai shine babbar matsalar da ke haifar da samun gurɓataccen iska. amma itace da aka shuka na da muhimmanci ga bukatu da dama da suka hada da kare yanayin ƙasa da kuma kare hamada da dumamar yanayi iccen dagwara kuma na cikin itacen da ke kan gaba idan an shuka su wajen kare hamada ai dagwara in kai shimge da ita komi ba zai shiga karkar a eh, cikin gonarka ba kuma ko maciji ya hauta ba daidai ba yanzu ka tar da shi kamar an shanya bandaji saboda tana da kurushe na kaya kamar mamari din na kamun kihi to haka take in manoma suna iya kamar in ta yi ta yi girma sai a sare ta kamar tsawon metar guda da rabi sai a sassarƙa kuma wannan da aka sare tsakaninta kenan kaga an yi shimge kuma tohon da ta yi bai hana shauka tunda kamar shekara uku zuwa shekara uku sai a ɗan shashaɓe ta a ɗan ƙara gyara shimge kenan dabbobi suna ci su samu amfani shi mai gona kuma ya yi kariyar Ɓanna eh, na uku har yanzu tana kariya iska da hamada kenan in an yi haka nan ba laifi to yanzu jaho me ya fatan ku ku dangane da wannan harka ta dakwara to kasan fatan mu mun yi ta fatan mu samu a dawo a yi gyaran wanga abu yadda aka dasa ta cikin kurakurai eh, ba a nuna ma mutane ba wagga ita ce ta kwarai waccan ba ta kwarai ba sai da suka cika karkararsu kuma yanzu suka koma suna kashewa kuma ba su samun horo isasshe waye kai Tun da akwai inda muka sata ta metar goma bisa goma duk aka cika ekuki suka nuna cewa ba su samun komi ga gonar na nuna musu a to suna iya sahid da kuyya ta tsakiya su samu ya zama metar 20-20 su ci gaba da shirke-shirke ciki kuma in lokaci ya su dan shashaɓe sama su dan yi shamge da shi kenan eh, ta haka ne ni ta yi ina dan kwanta musu da hankali saboda kasan Eh, duk wahalar da manomi ke yi na ya samu amfanin gona ne wanda zai cire da mutuncin kanshi to in ya zamanto ya ga gonar shi ba ta bada kuma wanga abu da kuka kawo kuka sanya mishi kun zai ci unhwanin shi kuma bai ci ba to kenan ka ga akwai matsala kiran da ga masana na gandun daji kuma su waɗannan mutane da suka dasa wannan ɗakwara abin da ya kamata a haɗa su da masu hannu da shuni ko kaka a yi musu wani dan abu kama ana iya yi mata armi da wata kala eh so nawa ko mi komi ta ana iya yanke ta a ɗauko irin waccan ta kordofon gindi ta mutanen ƙasar a yanke a ɗauko waccan ta waccan ƙasar waje kuma a haɗa don a samu irin waccan kenan ana yi mata armin amma ta kaka za a yi waɗannan abubuwa duka yanzu manoman nan sai an sake zama da su sun san kama ana yi da su tunda lokacin ana cewa gwamnati kamar duk ta manta da su kwata kwata tunda lokacin da aka yi aikin ba ni boye maka wasu masu karhi sun samu finansuma na proje to waɗanda ke da ɗan karhi akwai wani eka 20 gare shi goma sha biyar eka uku eka hudu komi ba a yi musu ko magana kullun tambaya ta suke zan baka misali akwai wani manomi nan alhaji lawali abin da muka sa eka arba'in da uku ne dasa mishi ni ni renon su cikin fifinar dina kuma ne ɗauke su kuma ne je ne dasa mishi alhaji lawali wahalar da ya sha da sauransu ko ɗaya da ko ɗaya rana ba a taɓa cewa a kira shi manya mai a zamnar da shi amma taɓa mishi cewa kai kayi ƙoƙari mun ga kayi kaza gonarka eh ba a taɓa yi ba to kaga ire-iren wannan komi kake da ƙoƙari sai ka ga jikinka ya sanyi To idan dai har manoman suka dage ga noma irin wannan ice na ɗakwara to sannu a hankali ana iya maganin rage kwararowar hamada a Nijar. Masu saurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Salisu Isa na Maraɗi da ya taimaka wa shirin mai wajen yauke mu na fatan alheri.